Ra'ayoyin matan da suka gudanar da zanga-zangar kenan suna kaɗe-kaɗe da ambaton cewa za su ci gaba da haɗa kai don a biya musu bukatunsu. Ɗaruruwan matan ƙarƙashin ƙungiyoyi kamar su Action Aid da Rapa mai nema wa mata 'yancinsu, ƙungiyar Wimbis mai kula da kuma taimakawa mata masu sana'a da dai sauransu sun fito wannan zanga-zangar lumanar ne domin neman 'yan majalisun dokokin Najeriya su sake nazari akan matakan da suka ɗauka na yin watsi da ƙudurin bawa mata damammakin shiga cikin sha'anin tafiyar da ƙasa a dama da su. da ke zaman babbar kungiyar Action Aid a Najeriya ta bayyana cewa ya zama wajibi 'yan majalisun su sake nazari su zartar da kudirin zuwa doka don mata wakilcin da ya kamata a dama da su don su taimaka wa 'yan uwansu. It is all because of the bill that was turned down yesterday on uh, women representation and those are the issues why we are saying that they need to go back and think again and a lot of things are wounding us and nobody is discussing them. And so what we are saying is saboda ci gaba al'umma mata ko mace ce ko yara yara ne we want an equal environment for our children yar majalisar wakilai mai wakiltar mazabar Isikwato Umunnewuci Inkeruka Onyejocha ta fito rashin yan uwanta mata da su haƙuri su koma gida a ɗaura da marar sake nazari don fito da sabbin dabaru da za su taimaka musu wajen shawo kan maza su ba su haƙƙin su Great Nigerian women! Great! thought that we are good to go. What happened? That's why I'm saying that the women should be calm. Sir, but you've made your point. And that point is well taken. We need to go back to drawing board. Ga wasu daga cikin masu zanga-zangar da ƙarin bayani kan abin da ya fito da su. Sunana Gloria Idiahir, kuna cikin matan Wimbe. Mun zo nan ne yau a kan 'yan majalisa. Kuma muka fara jin a'a ga inda za a yi da mata. Bai kamata a yi policy a ce a'a mata za a basu a tayan baya ba. In leadership muke so. Mata, muka zauna mu da muka san zafin haihuwa. haifuwa mun fito mun bar aikin mu mun zo nan mu taro an bar mu ne a bakin gate shi muna nan bakin gate ba faɗa ba ba yaji ba haɗin kai ne muke so da su kuma muna sa ƴaƴan mu suka je makaranta su gama su graduate zo samu aiki amma a'a aiki babu a ce mata a ba ku ku zauna akan kujerar nan ba duka duniya ban ga wani dan miji da mace ba ta haife shi ba saboda haka dan za su ce oh su za su za su zanna a kujeru ɗari mu ba ɗari muke nema ba muna so kawai kasan muna talatin da biyar kujeru mu kawai mu zauna mu yi aiki inda ya kamata oh. ai ba za su zo su nuna mana zafin mu ba mu mata ne muka san zafin mu sunana Hansatu Adegbite ni ce executive director na Wimbis tsakanina da Allah mun gaji matan Nigeria wato abubuwan da muke gani a gida a cikin business akwai insecurity ya yawa mata yanzu ba dama su kwanta su yi bacci su tashi da murna to mun ga cewa akwai abubuwa da ke damun mata da maza da suke mulki ba su gane nauyin abubuwan da mata ke dauka ba kuma mun ba su opportunity su zama eh, shugabanmu amma dai har yanzu abubuwa da yawa a gyara su ba so yanzu abu da muke nema shine ku bari mu ƙara mata su zauna da ku a wajen da kuke ɗaukan matake mata su yi magana ma duk matan Najeriya domin mu gyara garinmu. Ita ma tsohuwar ministar ayyukan mata Malama Aisha Ismail ta bayyana rashin jin daɗin ta kan wannan batu. Tabbas 'yan majalisa sun wulakanta matan Najeriya kuma sun wulakanta Najeriya. saboda duk ƙasar da ta ce yadda rabin al'ummanta ba za su iya zama su zauna su tsara rayuwar ƙasansu ba da rayuwar kansu to babu adalci a wannan ƙasa ai su ma mata mutane ne kuma a hana su a ce ba za su yi harkar mulki da tsare-tsaren yadda ƙasansu za ta ci gaba ba to wallahi dama rashin adalci ne kuma wannan mulkin mallaka ne a ranar talata ne majalisar dokokin najeriya ta yi watsi da ƙudurin nema mata ƙari akan kaso 35 a ɓangaren samun makaman siyasa don dama da su. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya.